ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 29 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu magana ne akan samun daidaituwa tsakanin masu digiri da HND ce Zara muna tafi da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa a kan yadda suke kallon wannan mataki da majalisar tarayya ta ɗauka. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya sauran tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da inda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya bijiro tun makon da ya gabata. a majalisar tarayya dai ta tabbatar da dorar da ta matsayin takardar shaidar karatu na hnd da kuma ta digiri su zama wato a matsayi daya bakin da nake da su a wannan zaure za mu tattauna da su ne akan shi matsayin shi hnd din da kuma digiri da kuma abubuwan da za su iya bijirwa bayan wannan tabbatarwa malamai barka da zuwa zauren mu na yau da gobe barka mu sunana malam isa suleiman barka da zuwa sunana suleiman babaji to ina ƙara muku barka da zuwa na zaure namu To malamai ya kuke kallon wannan dokar da aka tabbatar da ita daga Majalisar Tarayyar Najeriya akan matsayin daidaita wato takardar shaidan karatu ta HND da kuma ta digiri. barin fara da Malam Isa. To assalamu alaikum. jama'a wannan abu da ake faru na yi tunanin cewa abu ne na alkhairi domin ana tunanin a daidaita tsakanin masu neman ilimi ta fanni biyu ta siga makarantu guda biyu wanda yakan kawo kalubale da yawa a wajen zakulo masu hazaƙa masu hikima da masu ƙoƙarin himma wasu wannan abin ya hana wasu wanda suka cancanta su daga ya kuma daga wasu wanda ba su cancanta ba so wannan daidaita wanda aka yi zai ba da kowa damar ya fito ya nuna ƙoƙarin shi ƙoƙarin shi daga shi abin je ga malam suleiman ka ce ya ba zai ba da dama ga waɗanda suka cancanta da kuma waɗanda yake ta ba dama tuntuni kuma ba su cancanta ba ko za ka yi mana ƙarin fashin baki to alal misali akwai bangarori da za ka je ka tarar inda bisa ma da inda kowa ya karatu su polytechnic sukan yi karatu ne akan yanayin yau da gobe ma'ana abu na practical abin da ake aiwatarwa a aikace jami'o'i ko sun fi kasancewa suna yin shi a tsarin kamar theory zai iya cewa ma'ana su kirkiro da tsari na karatu ma lallai ne kuma su yi shi aikace ba wato ba sai an bayyana shi ɗalibi ya koya da hannunsa ba sai ya eh, karanta ya fahimta ana samun haka dalilin in ka duba ko jami'o'in ana samun karancin kayan aiki so ko da za a yi muku shi ba za ku kai ga fahimtar shi ba kamar yadda wanda za a zauna a ce yau practical yake ta yi wannan abin zai ba kowa zai zama da kwarewan shi wannan na iya jagoranci ko ko wannan na iya yin kaza amma wannan sanin yadda yake zahiri practical wanda ya aikace shi aikace ya fi sani to amma in aka haɗu wani bangaren dalilin dokoki ko ko wani bambanci sai a duba menene gudunmawar kowa sai a duba kwalin mutum wanda hakan zai sa wani tayu yana da hikimar da zai iya kawo ci gaban da ake bukata amma kwalin hnd gare shi so an kaga an maida shi baya wanda aka ba shi damar da aka ba mai digiri ta iya yiwuwa ya ba da gudunmuwa fiye da shi ko ya ba da gudunmuwa makamancin nashi malam suleiman shi malam isa yana magana ne akan cewa da alamun kura ne da shan bugu gardi kuma yana kwashe kuɗi a yanda matsayin wanda aka ba digiri da kuma wanda yake da hnd yake a ma'aikata kai na maka hangar yake akan wannan doka da aka kawo ta sabuwa matsayin abin da nake kallo game da daidaita tsakanin hnd wato higher national diploma da waɗanda suke karatun digiri a jami'o'inmu na najeriya abu ne wadda za a ce ci gaba ne ga ƙasa ba wai ba ci gaba ba to amma yana da waɗansu fuskoki da ya kamata a kalle shi ita dai kwalejojin kimiyya da fasaha an kirkire su ne ba don komai ba sai don a samar mu mutane da ayyukan yi na hannu makasudin samar da su kenan duk wani darussa da akan karantar kamar a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kasashen ko dai a arewacin najeriya ko a kudancin najeriya ko a yammaci an kirkire su ne don samar da ayyukan hannu na yi na jama'a ba wai don a karantar da su abin da yake na turanci kawai kadai ba ko da yanzu za a isa samu a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kasashenmu na najeriya suna yin waɗansu darussa waɗanda yake ya kamata a yi darussan ne a jami'o'i domin su waɗannan darussan ba sa buƙatan abubuwa mafi yawa wanda ya ɗauki practical eh. ma'ana waɗannan darussan da nake taɗi a kai koko kwasa-kwasai su ne kamar abin da ya shafi abin da za a iya cewa accounting accountancy ko banking and finance ko taxation ko marketing ko business admin ko public admin yawa waɗannan darussa ne koko waɗansu tsaruka ne na karatu wanda yake ya kamata a same su a jami'o'i ne don su ba abubuwa ba ne wadda ake yin su practical a kwalejin kimiyya da fasaha da ke mu. Mm. kwalejin kimiyya da fasaha sun aro waɗannan daga jami'o'i su yi ne ba don komai ba sai don tallafin da gwamnatin tarayya take badawa bai isa ba ana kiran shi da suna internal generated revenue gwamnati ta ba su daman su samu hanyoyin da za su ƙara samun kuɗin shiga sai suka auro waɗannan darussa daga jami'o'i domin su yi su samu ƙarin kuɗin shiga amma asali ba a kwalejin kimiyya da fasaha ya kamata a yi su ba hmm. to ta iya yiwuwa idan aka kalli fuskan dalilin da yasa ake bambanta wanda ya karatu a kwalejin kimiyya da fasaha da wanda ya je jami'a ya karatu a ce abin da yasa ake bambanta su saboda waɗansan abubuwan da muka lissafo kamar bankin bankina finance kamar taxation kamar business admin da public admin da kuma political science hanyoyin gudanar da mulki mm, abubuwa ne da kasuwanci wanda ake karantar da su a jami'o'i to tun da kuwa aro su aka yi daga jami'a kila dalilin da yasa kenan su hukuman jami'o'i suke ganin cewa har yanzu dai waɗannan kwalejojin kimiyyar bai kamata a daidaita su da jami'o'i ba saboda asali akwai bigiran da ya sa su aka kafa su hmm. amma daidaita su ɗin abu ne mai mahimmanci da zai kawo ci gaba a ƙasa amma ta wani bangare kuma ana iya samun naƙasu abin da nake nufi da naƙasu anan shine kamar yanzu mu a Kaduna Polytechnic nan idan aka ɗauki wanda ke da kwalin HND akan kira shi da suna idan ba ba academic staff bane idan ya zama to non academic staff ne zai aiki a karkashin registry wato ɗan wanda ba na koyarwa bane ba na koyarwa ba bangaren koyarwa yake ba kamar yana bangaren non academic staff shi ba malami bane mai shiga aji ya karantar da ɗalibai sai dai shi mai aiki ne a office to wannan ana kiran shi da suna executive officer kuma sunan kadan da yake a kai shine executive kada amma duk wanda ya karatun digiri daga jami'a ana kiran shi da suna admin to waɗannan shi ko wanda ya karatu wato fannin mulki ke fannin mulki kenan bangaren hmm, fannin mulki shugabanci a Kaduna Polytechnic hmm. duk wanda ya digiri yana da dama idan ya fara daga admin officer 2 zai kai admin officer 1 daga nan har ya kai matakin da za a iya cewa ya kai deputy registrar idan Allah ya kaddari cewa yana da rabo wata ran zai iya zama cewa shine registrar hmm. amma fa wanda ya yi karatun HND a Kaduna Poly saboda layin da yake a kai shine executive cadre ba zai taba ko da mafarki ba ko da mafarki ba zai taba zama rijistra ba saboda ba kadan yake ba wato ba alayin yake ba alayin yake ba ko da an ce an daidaita suna ne an daidaita a baki ko ko a takarda a rubuce amma fa ba zai zama a aikace kamar yadda mutane suke tsammanin zai tabbata ba sai dai idan waɗannan ma'aikatan sun zauna sun canza tsarin gudanar da mulki na tafiyar da wuraren ma'aikatu yanzu da muka ɗauka kamar koda jami'a ce kamar university kenan nake magana akwai university act doka wacce aka samar da ita duk wanda yake so ya aiki a jami'a to ga irin takaddun da ya kamata ya zama yanar shi to wanda ya karanta hnd ya yi a kamar a kwalejin kimiyya da fasaha waɗanda muke da su a najeriya idan ka gan shi a jami'a yana aiki to sai dai ala ba za su iya ɗaukan shi a ce ya je ya karantar ba ko kuma ya je aiki wanda ya shafi harkar mulki ah. amma za ka iya samun shi a lab ba don komai ba su karan kansu hukumar da ke gudanar da jami'o sun yadda cewa duk wanda ya yi karatu a polytechnic hakika ya samu horo wanda ta cancanta na zahiri na practical da zai iya aiki a lab. ban tarman numfashin ka ba amma kamar yadda nake duba bisa ga bayanin da kai kama akwai dangantaka da siyasa na shugabanci a game da yadda aka bambanta shi wannan takardar shaidan karatu din malam isa kana ganin akwai siyasa ko kuma wa'insu dalilai da ya kawo kawo bambancin tun farko abin tafil azal haka yake abin da zan iya cewa a nan shine kamar yadda abokin hirin ya kawo bayani ina tunanin ana la'akari ne da manhajan tsarin koyarwan kowanne daga cikinsu ma'ana kuma za ka iya dubawa ga cewa tsarin malamansu akwai bambanci tsarin karatunsu akwai bambanci kuma duniya ta fi fifita tsarin malaman jami'a a kan na malaman kwalejojin kimiyya da fasaha duk da irin gudunmawar da suke bada eh kwarai kuwa domin yanzu misali tsarin aiki da ya kawo polytechnic act yi magana a kai idan ka duba za ka ga polytechnic duk ilimin da ake samu ba a producing abin mataki ba a kai matakin da ya kai ba ta producing babu professor ba da yake aiki idan ba appointed din shi aka yi aka ce ya zo ya rectorship ba zai wuya ka zo ka tarar da profeso a matsayin malamin a matsayin malami a polytechnic a Najeriya. To saboda su yan wannan bangaren ilimin ba sa yin karatu zurfi ne? A sukan yi domin mun sha ganin su da yawa kamar alal misali misalin da ya bada Kaduna Polytechnic ai akwai manyan malaman da suka yi karatu suka goge daga Kaduna Polytechnic kuma suka tafi jami'o'i suka yi fice kuma suka ci gaba da koyarwa a can suka yi fice suka zama professors. akwai su so ba wai cewa suna da nakasu in fasai ba ne a'a kawai tsari ne ita kanta kwalejin kimiyya ce ba a ba ta ɗaukakan da ta kai ta jami'a ba domin da an bata da ina tabbatar miki za su yi rawa kan kankan to amma a tsarin doka ba a ba ta ɗaukakan da ya kai na jami'a ba saboda ai mun gani yanzu za ka iya kirga akwai professors a jami'a wanda asalinsu ma'aikatan polytechnic ne suka fara karatu a polytechnic suka gama suka yi aiki eh, suka fara koyarwa a polytechnic suka suna cikin suka koma jami'o'i sun kai suna doctorate suka koma can suka zama professors kuma suka shahara a fayyarsu suna da dama so ba wani tsari bane na cewa wai wannan kaza a tinsil azul dokar da ta kafa polytechnic ba ta ba ta karfin da dokar da ta kafa university ta ba ta ba ni a tunanina tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Malam Suleiman, to kana ganin ma'aikatu da kuma kamfanoni waɗanda suke ɗaukan ma'aikata waɗanda suke ɗauke da waɗannan kwalayen da karatu din. Kana ganin yanzu za a samu daidaito wato za a samu za su samu su su wannan sabuwar doka da aka kafa na daidaita tsakanin waɗannan masu a kwalayen karatu din da muhimmanci? To bisa wannan tambayan da kika yi ko ko da kika kawo ko ma'aikatu za su iya an karban wannan doka su aiwatar da shi a aikace to anan zai danganta fuska biyu akwai abin dalilin da ya sa na kira shi zai zama fuska biyu akwai abin da a ma'aikatu ake kallon su makasudin kafan masana'anta guda biyu ne mafi girma na farko minimization of cost na biyu kashe kuɗi na uku maximization of revenue so idan neman kuɗin shiga a matsayin riba hmm. mai yawan gaske idan ya zamanto cewa suka kalli yanzu cewa wanda ya karatun HND wanda ya fito daga Polytechnic kenan kwalojin kimiyya da fasaha kila wanda ya karatun ND ne National Diploma ko ko wanda ya karatun HND higher National Diploma kila kuɗin da suke iya biyan shi ko ko suke iya biyan waɗannan ma'aikatan kila a cikin ɗari bai wuce kashi talatin ba amma duk waɗanda suka je jami'a suka yi karatu kuɗin da suke iya biyan su kila cikin ɗari ya kai wurin kashi sittin da biyar ko kuma kashi sittin so kin ga idan talatin ba ko talatin da biyar amma duk wanda ya je jami'a ya yi karatu ana iya biyan shi kuɗi kila cikin ɗari daga kashi sittin zuwa kashi sittin da biyar to ma'aikatan da yake ita makasudin da sa aka kafa ta is profit oriented organization domin a samu riba ne mm. to yanzu kin ga su ma'aikatu tun da suna neman su samu riba ne kuma duk wanda ya zuba hannun jarin shi a wurin da ake juyawa bukatan sa shine wani lokaci a ce gashi an kai da za a bashi riba ba a bashi faduwa ba so idan har ana da bukatan ku a bashi riba kenan yanzu idan aka ce an daidaita masu HND da masu digiri matakin su daya kenan yanzu waɗancan kuɗin da ake kashewa 30 zuwa 35 zai tashi daga nan wannan matakin zai koma kashi 60 zuwa 65 yanzu kuma ita ma'aikata za ta kalle shi a matsayin increase of cost ƙarin kasan kuɗi ga wannan ma'aikata to shin riba ne zai sake karuwa mata gashi ta sake za ta sake fitar da kuɗi a wurin matsayin biyan albashi ko training ko kuma wani workshop haka da za ta rika ma ma'aikatanta mm. abubuwa ne wanda yake kila sai ta zauna ta yi nazari na sosai akai wato in za ta ɗauki kila ma'aikata goma da hankalin ta kwanci hankalin ta kwanci sai dai ta dauki biyar sai dai ta dauki biyar ko ma ta dauki kasa da biyar ba dan komai ba saboda kuɗin da ake kallo hmm. ya wuce wannan in ba wani ikon Allah ma wasu ma'aikatu suna iya cewa to su yanzu in dai ana so su daidaita kuma albai don aka ce an daidaita tsari tsakanin mai HND da mai digiri to ai ba daidaita bane na baki daidaitawa ne na wasu al'amura kamar na kuɗi biyan albashi ko alawansu da tsarin aiki kuma kamar abu na gaba da zan iya kawowa a ƙarƙashin wannan bayanin kamar yadda na faɗa ɗazu idan kika zuwa kamar kaduna poli kamar yadda ɗazu na faɗa cewa me digiri ana bashi admin mai hnd ana bashi executive to yanzu in ka ce ka daidaita su to ka daidaita su su zo duka su yi aikin admin ne ko ko za ka je da za su duka su yi aikin executive ne ina ganin kila suna tunanin a daidai daidaito wurin biyan gida albashi ne malam isa da bayanan nan da muke ta yi akan maganan samun daidaito musamman ga waɗanda suke ɗaukan ma'aikatan aiki me na kama hangan yanda abokin hira na yi magana malam suleiman yake cewa daukan aiki kamar dai anan kaduna polytechnic da ya ba da misali za ka iya tarar da cewa don an ɗauke ka da hnd kuna level ɗaya da mai digiri yana bambancin kuɗi ne kawai yana wancan bangare yana admin kai kana executive to amma bai shi albashin ka da naira goma ba kusan a ma'aikatan gwamnati sukan daidaita level in dai suka baka grade level the same ma'ana matakin albashi daya mm. to ko digiri gare ka ko masters gare ka ko hiv gare ka in dai har an baka wannan matakin albashin ana sa albashin ku zai kasance daya in dai ba wata matsala ba ce ta gidda To ya za a yi daga zubi na gaba wato a ɗaukan ɗalibai ko kuma inda aka yayi din nan a daidaita tunanin su ɗaliban cewa da wanda yake da digiri wanda ke da HN duka abu ne wato ba wanda ya fi wani a matsayi da kuma sauran al'umma su ma su ɗauki wani abu kuma su yarda da cewa abin da ɗaya To alhamdulillah wannan kalubale ne da ya shafi na farko gwamnati zan ce gwamnati saboda da yawan kwalejojin kimiyya da fasaha ita ta kafa su ta duba tsarin manhajarsu saboda ita yana tsarin kafa su da manhajojinsu na ɗaya daga cikin dalilin da ake kamar yadda muka bayani a baya na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake ganin kamar bata kai matakin digiri ba sannan na biyu gwamnati kuma ta tabbatar dokar da ta bada ma'aikatu da sauransu sun aiki da shi domin shi doka duk dokan da ba a enforcing din shi ma'ana tabbatar da shi ko ku karfafa shi da shi ya zama kamar hira ne kawai to kaga bangaren gwamnati tana da wannan sannan kuma ɗaya eh, ƙalubalen yana ga su masu rike da kwalin hnd shi ya kamata a nuna wa duniya cewa abinda ake inda ake zaton su sun wuce nan domin ne shi gani bahaushe ya ce ya kori ji idan yau masu hnd suka fito masu graduate na polytechnics sai ka fito suka nuna wa duniya eh kwarai duk inda kuke tunanin mu a nan ai muna gaba da nan zan miki misali da kwalejojin kimiyya na waje kamar a duniya ɗaya daga cikin makarantu da ake ji da shi wanda sai ka kai mai ƙoƙarin gaske za ka iya zuwa ciki shi shine MIT Massachusetts Institute of Technology wanda ke ƙasar Amurka. A matsayin matsayinta ana kwatankwacin ita ba jami'a ba ce ana ɗaukanta kamar polytechnic take. To amma in ka duba ba wai sunanta bane ya ɗaukaka ta a'a ci gaban da take kawowa ta fannin kimiyya da fasaha ya ɗaukaka ta duniya ƙasar ta suka santa duniya suka santa wanda yanzu in ka zo da kwalin wannan makarantar ba mai digiri ba ko mai menene ba za a taɓa ɗaukan kan ƙasa da shi ba za a maka kallon kai ma ka isa so yanzu ƙalubalen yana ga su kansu makarantun da kansu ɗaliban da kuma masu kwalaye su ya kamata su yankoro su nuna wa duniya sun wuce yadda ake ɗaukar su in gwamnati ta gama wancan gyara nata daga nan su kuma al'umma sanin muhimmancin abubuwan da suka kawo zai sa darajar su da da iman ake ba su ya karu har ta kai ga shi kanshi a mai daukan ma'aikata me yake bukata ai ba kwalin da gidanka yake so ya rike ba aikin da kai ne shi zai samu abin da zai samu shi zai aikin da kai shi zai kawo mashi riba a riban zai dauka ya biya ka to abin da ka iya ka iya kawowa shi zai sa ya samu wani abu har ya ga iman ka in fact har gobe an kai shi ma in ya ga ah, yau na ɗibi ma'aikata goma mai digiri biyar mai hnd biyar sai ya kasance mai sai hnd din nan sun fi kawo riba fiye da mai digiri ko sun fi aiki a output din su ma'ana abin da suke yi a aikace ya wuce kima ta wanda mai digiri ke yi misali nake badawa dole ne zai rinjaya tunda shi riba yake nema kuma yana so ya rage sa kashe kuɗi akan samun riban nan to zai ɗauki zai mai da hankali ma akan ku ne domin ya san in ya kashe maka naira ɗari kuɗin shi zai dawo. malam suleiman ɗazun ka fara bamu labarin cewa kana son ka bamu kwatance da kanka akan yadda ka yi gwagwarmayar ka na wanda yake kwalin shaidar karatu na hnd a saboda kuma ila tsangwama ko kuma ganin cewa kana bukatar dai a ka kara daraja kimar na wurin aiki sai ka kara komawa wurin nemo shi digiri din kamar yadda wannan zancen yake hakika ina da kwalin haya national diploma a business administration wanda na gama shi a wurin shekara ta 2006 bayan wannan tsawon lokacin har izuwa wuraren shekara ta da 2015 na samu tunanin cewa ya kamata a ce ba hnd ba ne a hannuna ba don komai ba kuwa saboda trend na market da ake a ciki a yau a najeriya kamar kafin zuwan a fara agitation na maganan a daidaita tsakanin hnd da digiri mm. kuma daidaituwa wadda yake mai na sahihi ba na magana da baki ba kawai wanda yake zai zama aikace to kafin wannan lokacin kafin hakan ya faru yanzu da aka ce an aiwatar da shi na yi sha'awa sannan kuma na koma makaranta abin da ya sa na koma kamar yadda na faɗa a baya cewa tunda an ɗauki mai kwalin hnd da mai kwalin digiri ba ɗaya suke ba saboda waɗansu dalilai dalilan nan kuwa shi a kullum kamar yadda masana suke faɗa kamar in zaka ce ko ka ce ga development ko ko ga rashin development to ita yawa ci gaba yakan danganta daga wannan mahanga ni na kalla ko ko wancan ya kalla hmm. domin zan iya kallon abu ba ci gaba bane amma wani ya kalle shi a matsayin ci gaba hmm. wani zai iya kallon shi a ba ci gaba bane kuma a na ci gaba ne to hakika kasancuwan kwalin HND a hannuna akwai damammakin da na samu a baya da ya kamata a ce na same su amma tun da HND ne sai zama to waɗannan makin ba su samu ba suka ta tsallake ka suka ta tsallake ni so wannan dalilin yasa yanzu da na tsinci kaina a Kaduna Poli nake aiki saboda na san cewa ina da burin yau da gobe ni ma in zama registrar ko ba a kaduna poli ba ko da a wani wuri ne hmm. to kwanan hnd ko ba zai taba bani dama ba in zama wannan saboda ba ni a admin tsari saboda ina tsarin executive kada so ba za iya yiwuwa ba kana executive kadan nan in dai ba ka koma makarantar da ko ka yi pgd ka yi masters ba to shine zai iya sa kai canjin tsari daga executive kada nan zuwa admin kada ba ko kuma kamar irin matakin da yake nake akai a yau da na koma jami'a nake sake yin digiri ba don komai ba kuwa don in cimma burin abin da na sa a raina nake so in cimma cimmawa to akwai kalubale da yawa wanda da mutum zai iya fuskantar su sakamakon idan yana da HND zai ga abubuwa da dama yana son su to amma wannan HND ba zai ba shi dama ba to amma yanzu da wannan sabuwar dokan kana ganin dama za ta samu wa musamman ɗaliban da suke cikin ah, karatun su kafin su kammala kwaran gaske idan har gwamnati ta yi hoɓɓasa ta yi namijin kokari ta tabbatar tun da yanzu dokan kamar yadda yake faruwa a Najeriya majalisar dokoki sun gama nasu amma majalisar zartarwa ma'ana majalisar shugaban kasa domin idan majalisar dokoki ta gama to dole fa sai majalisar shugaban kasa ta sa hannu majalisar shugaban kasa ko in bata sa hannu ba wannan doka da shi da kaman ba a yi ba duk da yake amma dai fatan mu majalisar shugaban kasa ta sa mu wannan doka hannu dan ya zamanto cewa duk mai kwalin HND ko ko wanda yake da burin yana so ya HND ba zai samu na kaso a cikin tunaninsa ba zai ma sake zage dantsansa don ya tsaya ya karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha waɗanda ke ƙasanmu najeriya ilimi dukiya ne ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da titta na gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.